Markus Sura biyu Bayan yan kwanaki, sai Yesu ya sake komawa kafar nahu. sai mutane suka ji labari yana gida. Mutane da yawa suka taru, har ba sauran wuri ko a bakin kofa ma. Yesu yana fada musu kalmomin Allah, sai ga mutum hudu suka zo, suna kuwa dauke da wani shanyayye. Da suka kasa shigar da shi zuwa wurin Yesu saboda yawan mutane. sai suka bude rufin gidan daidai inda Yesu yake, da suka huda rufin, sai suka saukar da mutumin duk da tabarmarsa, da Yesu ya ga ban gaskiyarsu sai ya ce wa shanyayyen. Ɗana, an gafarta maka zunubanka. To, waɗansu malaman koyarwa Musa suna zaune a wurin, suna ta tunani a cikin zuciyarsu, suna cewa, Don me mutumin nan yake magana haka? ai yana wa Allah saɓo ne, wa yake da ikon gafarta zunubi in ba Allah kaɗai ba? Nan da nan, Yesu ya gane abin da suke tunani a zuciyarsu, sai ya ce musu, Me ya sa kuke yin irin waɗannan tunani? Wanne ne ya fi sauki a cewa mai ciwon nan, an gafarta maka zunubanka, ko kuwa a ce, Tashi ka ɗauki tabarmarka ka yi tafiya? Amma ina so ku sani cewa, ɗan mutum yana da iko ya gafata zunubi a duniya. Sai ya ce wa shanyayyen, Na ce maka, tashi, ka ɗauki tabarmarka ka tafi gida. Nan da nan ya tashi, ya ɗauke tabarmarsa ya fita, dukan mutane kuma suna kallonsa, suna mamaki, suna ɗaukaka Allah suna cewa. Ba mu taɓa ganin wani abu kamar haka ba. Yesu ya sake fita ya je bakin tekun Galili. mutane da yawa suka taru kewaye da shi ya kuwa koya musu yana wucewa sai ya ga lawi dan halfa yana zaune a wurin karbar haraji sai yesu ya ce masa bini sai ya tashi ya bi shi wata rana yesu yana cin abinci a gidan lawi waɗansu masu karbar haraji da waɗansu masu zunubi da yawa suna ci tare da shi da almajiransa gama mutane da yawa daga cikinsu ne suka bi shi waɗansu malaman koyarwar musa waɗanda su farisiyawa ne suka ga yana cin abinci tare da masu zunubin nan da masu karbar haraji sai suka tambayi almajiransa suka ce me yasa yake ci tare da masu karban haraji da masu zunubi da jin haka yesu ya ce musu masu lafiya ba sa bukatar likita sai dai marasa lafiya ban zo don in kira masu adalci ba sai dai masu zunubi To, almajiran Yohana mai baftisma da na farisiyawa suna yin azumi, sai waɗansu mutane suka zo suka tambaye su suka ce, Me ya sa almajiran Yohana da na farisiyawa sukan yi azumi, amma naka ba su yi? Sai Yesu ya amsa musu ya ce, Abokan ango sukan yi azumi a lokacin da ango yake tare da su ne? Ai, sa'ad da ango yake tare da su, ba za su yi azumi ba. lokaci yana zuwa da za a ɗauki ango a bar su, to, a lokacin ne za su yi azumi. Ba mai fashin tsohuwar riga da sabon yadi, idan kuwa ya yi, sai sabon yadin ya naɗe tsohuwar rigar har yagewar ta fita da muni, kuma ba wanda zai zuba sabon ruwan inabi a cikin tsofaffin salkuna, idan ya yi haka, sai ruwan inabin ya farfashe salkuna, a kuma yi asarar salkuna duk da ruwan inabin. ai, sabon ruwan inabi sai sababbin salkuna. Ana nan a ranar hutu ta mako, Yesu da almajiransa suna wucewa ta gonakin hatin alkama, suna cikin tafiya, sai almajiransa suka fara ƙarya waɗansu kan alkama, sai farisiyawa suka ce masa, Duba abin da almajiranka suke yi, don me suke yin abin da koyarwar Musa ta hana yi a ranar hutu ta mako? Yesu ya amsa ya ce, Ashe, ba ku taɓa karanta abin da Dauda ya yi ba, a lokacin da yunwa ta dame shi kuma yana cikin rashi, shi da abokan tafiyarsa? A zamanin da Abiyatar yake babban firist ne, Dauda ya shiga wurin sujada, ya ci burodin da aka keɓe, wanda bai kamata kowa ya ci ba, sai dai firistoci kadai, har ma ya ba abokan tafiyarsa. Sai Yesu ya ce musu, ai, an yi ranar hutu ta mako domin mutum ne, ba a yi mutum domin ranar hutu ba, ai, ɗan mutum Ubangiji ne har ma da ranar hutu ta mako.